ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تكون إيقوان yau muna ranar sha tara ga watan bakwai watan rajab shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da shida da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar takwas ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha biyar da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin allu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan muna nan a kitabul iman shafi na sha uku inda muke kan hadisi na biyar daga farkon littafin zuwa wannan kitab a ƙarƙashin babul iman ma huwa wa bayanu fisalu ko wa bayanu fisalihi hadisin abu huraira a satin da ya gabata min bibi amsar da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya baiwa mala'ika jibril game da imani yau kuma insha Allah ta'ala za mu bibi bayani akan amsar da ya bashi game da musulunci kamar yadda yake a hadisin a gabanmu ƙarshen satara ta biyu alamal islam mala'ika jibril ya ce da manzo sallallahu alaihi wa sallam menene musulunci al'islamu قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به Ya ce musulunci shine ka bauta wa Allah da ka yi tarayya da shi wa tuqima sala kuma ka da sallah ko ka rika da sallah Wato addiyar az-zaka kuma ka riƙa bayar da zakka al-mafruḍa wacce Allah ya tilasta bayar da ita wa tasuma ramadan kuma ka azumci watan ramadan wannan ita ce amsar da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya bayo mala'ika jibrilu yayin da ya tambaye shi menene musulunci sai ta wannan amsa za mu bibiya ta hanyar biyo bayanta da maganganun malamai a ƙarƙashinta da mala'ika jibril ya ce mal islam menene musulunci manzo ya ce qala al islamu an ta'budu allah wa la bihi sannan muka yi bayanin bambance bambancen lafazin wannan ruwaya da bukhari da muslim suka da rawaita ta da kuma wasu lafazan da muslim ya fitar mun ji akwai ƙarin cewar wala tushrika bihi ko kada kai tarayya da Allah ta wani abu cikin bauta to a da wannan kara malam ibnu hajar al-asqalani Allah ya ji kansa da rahama sai yake cewa haƙiƙa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a daidai wannan gaba da ya bada amsa akan tabbayar da mala'ika Jibril ya masa game da musulunci Ya yi bayani a hadisin Umar da cewa an tashhada an la ilaha illallah musulunci shine ka shaida babu wani abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai wa anna muhammadan rasulullah kuma ka shaida hakika annabi muhammad tsira da amincin Allah tabbata a gare shi manzon Allah ne sai ce to wannan amsar da manzo ya bayar a ruwayar hadisin Umar wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum Allah ya ce a cikin mutane akwai masu cewa mun ba da gaskiya da Allah da ranar lahira ai shi dai ake kira imani ko mun faɗi cewa inda aka zo da imani ba a faɗi musulunci ba suna tare inda aka faɗi imani ba a faɗi musulunci ba ko aka faɗi musulunci ba a faɗi imani ba tare suke kowanne yana wakilta ɗaya Ke ce munafukai ma sun faɗa amma tare da faɗar da suka yi Allah ya tabbatar da cewa suna can ƙasan kafarai a ƙarƙashin gidan wuta innal munafiqina innal munafiqina fi al asfali minan nar saboda haka tare da kasancewar bayan sun faɗe ta. suna fa yin sallah suna yin sadaka amma fadar ba ce musu amfani ba saboda fadar ta taƙaita iyakan harshe zuciya ba ta karɓa ba an fahimta ko saboda haka yace to abinda ake nufi da an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah a lafazin ruwayar umar ko an ta'budu allah wa la tushrika bihi shay'a ko wa tushrika bihi a ruwayar take gaban mu a babin da muke magana akai yace abin da ake nufi in ka faɗi la ilaha illallah da harshe muhammadun rasulullah kuma ya zama zuciyar ta san da haka ta karɓa sannan ka ƙaunaci wato ainihin wannan kalma ta la ilaha illallah ka ƙaunaci waɗanda suke da suke kanta a lokaci guda kuma kai kiyayya da gaba da wanda suka saba masa to haka abin yake ne saboda haka da manzo yake cewa an ta'budu Allah wa la tushrika bihi ko an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ka faɗa da harshe zuciya ta kudire ta gabda to wannan shi ake bukata ba iya kai ta faɗa da baki ba shi waɗanda suke faɗa iya fatan baki amma abin babu shi a zuci aikin banza su jaddada munafurci aka kamar yadda aka a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam shi saboda haka shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ta kunshi dayanta Allah da bauta a magana da aiki to da ka sai maganganun ka sun zama suna kan cewar Allah ka yadda kawai abauta abinda ka suke nuna wa shi kadai ake bauta ba za a bauta ba sannan kuma ka tabbatar ka shaida cewa haƙiƙa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzansa ne wannan kuma abin da yake nufi ya kunshi ɗayan ta manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yi masa biyayya a dukkanin abin da za a yi wa Allah na bauta ka da Allah kaɗai za a bautawa harshe da zuci to kuma sai ka yadda ita bautar da zaka yi wa Allah din zaka tsayanta manzon Allah wajen yi masa biyayyar abin da yazo da shi na bayanin bauta da shi kawai zaka bauta wa Allah an fahimta shine abin da kalma take ne shine an ta'budu Allah wala tushrika bihi ko an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah to wannan shine abin da wannan kalma take nufi ko wannan gaba ta kunta sannan sai manzo ce wa tuqima salah kuma ka rika tsaye da sallah to shine sai malamai suke cewa ita sallah ginshiki ce ta addinin musulunci kamar yadda hadisin manzo ya tabbatar as-salatu imadu manzo yake cewa ko umudu din sallah ginshiki ce ta addinin musulunci kuma ita ce mafi mahimmancin rukunan addinin musulunci bayan kalmomin shahada da suka gabata an ta shahada Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah mai mataki na biyu ita ce sallah in bayan kalmar shahada babu abin da ya fifici sallah cikin bautar da ake wa Allah ita ce farkon ibadar da Allah ya tilasta wa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma al'umma cikin ibadun da aka bautar da mu da zame wa Allah ko muke wa Allah kuma ita ce ƙarshen abin da za a rasa addinin musulunci idan tafiya ce tafiya kafin Allah ya tashi alkiyama ana samu abubuwan da manzon Allah ya tafi ba al'umma akai suna dusashewa suna dusashewa suna dusashewa sallah ita ce ƙarshen abin da za a rasa za ka zo ka rasa ne yin sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan malamai suke cewa kamar yadda hadisi ya tabbata ita ce farkon abin da za a bincika na aikin bawa ranar alkiyama manzo ce idan aka bincike ta aka tarar ta yi kyau sarai garai sai ubangiji ta da mala'iku ba sai kun duba sauran ayyukan ba in kuma aka same ta da matsala sai ubangiji ce ba sai kun duba sauran ayyukan ba tunda ta samu matsala sauran ba haka ba to wanda sallarsa ta kyau ya rabauta ya tsira Allah ka sa mu cikin wanda sallarsa ta gurbata ta muni ya ta yayi asara Allah ka tsare to ai shi manzo cewa wa iqamis sala ko wa tuqimus sala ko wa tuqimus sala kuma ka tsaye da sallah ya ake nufi da iqamatus sala shine malamai suka ce abinda ake nufi da iqamatus sala Shi ne ka san yadda ake yin sallar a shari'ance ka santa a shari'ance a yare abinda ake nufi da sallah addu'a kana dan kan lokaci, ce Allahumma rabbana atina fid dunya hasana kai sallah a larabci wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar sallah da sallah sallah amma a harshen larabci amma a shari'ance ne ka san yadda ake yin sallah yadda manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala'ika jibril ya sauka takanas izo ya nuna mai yadda ake yin sallah ya gani yayi al'ummarsa suka gani ya kuma ce sallu kamar ra'aytumuni usalli sai sallah kamar irin yadda kuka ga ina yin sallah to kai ilimin sanin wannan yadda annabi ne sallah bayan ka ilimin sanin ta sai kuma ka tsayi wajen dimantar yinta da ba ta kulawa da kiyayewa shi yake cewa iqamu sala ko wata qimu sala to shine tsaye da sallah ka santa a shari'anci yadda manzo i koyar da ita kayi ilimin sanin haka ka iya kuma ka dimanci ka ba da kulawa da tsaro a kan yin haka shi yake cewa iqamus su to ne abin da manzo a ayi a wannan gaba bayan hadisin da muka ji wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaita wanda aka karɓo shi daga wato ayin sabon manzo Malik bin Suwairi ya cewa ku yi sallah kamar da kuka sallah sannan Allah subhanahu wata'ala da kansa a cikin suratul ma'arij yana cewa illal musallin alladhina hum ala salatihim da'imun ko can gaban ka tafi ce walladhina hum ala salatihim yuhafizun an gane ko cewar duk adam an halitta shi ne son kansu ga raki idan shari ya faru ga rowa da mako idan alkhairi isa sai Allah ce ba masu rabuwa da wannan matsalar sai masu sallah waɗanne dan su ma sun tara suna da yawa aya ko waɗanda Allah yake fa wailul lil musallin ba su ba an gane ko Allah ce alladheena hum ala salatihim da'imun sune waɗanda suke diman yin sallah ba yau su gobe su ki ba ba yanzu su ba in aljama sai abin hali ba irin waɗannan ba ba allazina hum an salatihim sahun ba an gane ku saboda haka kuma yake fa wallazina hum ala yi yuhafizun a can gaba kuma su ne waɗanda suke ba da cikakkiyar kulawa game da sallolin to shi ake cewa ɗaya da sallah ka santa kana da ilimin yadda ake yinta kuma ka dimanci yinta kana ba ta kulawar da ta kamata ta samu a ga lokacin sallah na yi kafin ka yi ta akan lokaci ka ta yadda ake yi kuma ka dimanci ka fasa ba to shine iqamu sallah amma ne sallah a sharuwan tsuntsaye Allah zai sauye sannan bayan haka Allah subhanahu wataala cikin suratul baqara aya ta 238 yana cewa hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin hafizu ala salawat ku kiyaye da salloli ku ba su kulawa ta musamman shine ɗaya da su wasalati al-wusta musamman ma sallar tsakiya ita ma ku ba ta kula ta musamman sallar la'asar da lokaci sannan ake hada-hada kun fita tun sassafen ba a zo ba ba bako sai daidai kusan la'asar sai kuma ka ga bakon yanzu kana harin kan wani ya kwashe mashi suka dana an fa kira sallah sai ai dan gaisa nake da bakona bakona nake karba sai ai a idar ba ka saurari kin lahira ba kana na duniya kasuwar duniya tarin da ta lahira a sai irin wannan lokacin ana tsananin zafi la'asar na sai ka ji garin yayi sai sai ka ji bacci kike da za ka dan rinka kana rinka shi kenan sai ka ji assalamu alaikum an gama ba kai in lokacin tsananin sanyi ne shi ma irin wannan lokacin aka ce yamma ta yi sai ka ga so da aka sallace suke da samaki Allah ya ce ko ba ta kulawa ta musamman shi ne zai sa a zamshe da cewar kai ne tsaye da sallar sallar da hidindimin duniya suke sa a batta kai hidimar duniya ba ta sa ka batta ka tabbata ne tsaye da sallar hafizu على الصلوات والصلاة الوسطى wusta Allah ya ce wa kuma ku tsayu kuna masu nutsuwa ga Allah a cikin sallolin kaga in aka rasa nutsuwa a sallah ba ta zama sallah ba kuna masu nutsuwa a cikin sallolin kuna masu shiru masu fuskantar ubangiji to wannan shine ya haɗu ibada tsaye da sallah wato kima sallah kuma ka rika tsaye da sallah sannan bayan haka malamai suke cewa ita sallah ibada ce wacce take ta ganga jiki ai duk abin da ake magana ce ta fuskanci alƙibla kai kabbar a ga ka daga hannu a ga ka sauke a ga kana motsa baki kana karatu a ga ka sunku ya kai ruku a ga ka dago a ga ka tafi sujjada a ga ka zauna ko ai duk gaban jiki ne suke ta aiki imma kai ta harshe imma kai da hannu imma kai da kafa haka to wannan shi ne suke cewa to ita ibada ce wacce ta kunshi gangar jiki kuma ta kunshi ana buƙatar wato anin nutsuwa ta zuci ka nufi Allah da ita sannan ba haka ga harshe yana furtawa harkar karatu na sallah harkar tasbihi harkar tahiyya harkar kaza sallama da kuma abin da ya shafi gabbai ma da suke sunkuyawa suke dagawa suraka to wannan manzo yake cewa ka bimance ka ba da kulawa ta musamman ka yi ilimin yadda ake yi ka yi in ba haka ba to za ka yi ta zai cewar kai masallaci ne kai ne ɗan sallah ne amma ba haka ba domin a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam yana raye a gabansa a masallaci nasa ɗaya daga cikin sahabbansa da ya jahilci yadda ake sallah ya zo ya yi sallah ya idar ya zo yi wa manzo sallama bayan ya amsa masa sallama ya ce je kai sallah dan ba kai sallah ba ya koma ya sake sallah bayan ya gama ya zo yi wa manzo sallama manzo ya amsa sallama ya ce ka je fa kai sallah ba fa kai sallah ba har sai da ya ce ya manzon Allah koya min yadda ake to kaga idan kana sallah ba koyi da manzon Allah yake sallah ba kai dai kana yi kawai ka karba da hakuri to fa ba za karba da hakurin ba an gane ko da ba yadda kake so ake karba ba yadda ake so za ka yi a karba an fahimta ko to wannan shine zai baka dama ka ce ka tsaya da sallah to idan har a lokacin manzo akwai wanda zai irin wannan fito zai masa bai sallah ba in a yanzu ne waɗanda za a reraye wanda bai sallah ba za ka sha ba ah to wanda yake sallah a bakin kasuwa ana ku kasaku ya ji motar garin su dauko buhunsa in ya can yayi wannan dai an fasa haka ga shirme ne to wai ke kawo motar ku ha in ka je ku sai ne kuma ka taba hanya ka faɗi kun yi hadari ka kiman masa sallasa a lokacin ko ko a zo mutum ya yi kabbar ya kasa tafiya masallaci kantin yana buɗe an zo kaza za ban ya yi haka kuma ya ce gaba da sallar eh ka saka ka dauka ka tafi ba dan kakka da ke ya wuce to shi sai ya tafi kin ba riba ba shi gaba ba albarka to tsaye da sallah tana buƙatar kulawa irin wannan sannan bayan haka sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa tu'addi zakatal mafruḍa shi gaba kuma ka rika bayar da zakkar da aka tilasta shi ne malamai suka ce abinda ake cewa zakka wani kaso ne wani rabo ne wani yanki ne na dukiya ko wani dukiya wanda ya wajaba a bayar da shi ga talakawa da makamantansu da wasu sharaɗai ɓantar, wannan shi yake cewa zakka wannan a shari'ance kenan amma za ka nemi fassarar zakka a yare sai ka yana cewa da kai tsarkaka da kuma hauhawa abu shine zakka in abu yana ci gaba ina hauhawa ina haɓaka shine zakka amma in ka dawo a tasar shari'a shine wani kaso wani yanki wani tashi na dukiya da ya zama tilas a bayar da ita ga mabukata da makamantansu irin masu aiki akan karɓarta da wanda ba shi yawa da irin wanda wato ainihin ana sa ran tabbatar da su a cikin musulunci da abubuwan da suke kama da kamar da ayar waɗanda ake ba zakka ce da innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin har zuwa ƙarshe to sai malamai suke cewa Allah subhanahu wata'ala ya tilasta bayar da zakka ne a cikin dukiyar mawadata ta salon da zai amfani ko za ta amfani mabukaci ko ba za ta cutar da mawadacin da aka sa shi fitar da zakkar ba domin wani ɗan abu ne ƙit kaɗan mara yawa a cikin zuciya maƙil mai ɗimbin yawa ababa to a ce ko nawa ka samu aka ce kana da miliyan ɗari aka ce miliyan ɗarin nan ka kasa ta gida arba'in sai ka kasa ɗaya biyu uku hudu har arba'in sai ka ɗauki ƙwaɗe tak a ciki ka bayar ɗaya cikin arba'in za ta gurgunta ka to wannan shi ake cewa zakka ita kuma ibada ce da ta shafi dukiya kuma ibada ce wacce take amfaninta ike shallake wanda ya bada ita zuwa waninsa ai in kai sallah kanka kaiwa inda yanzu sallaka da kai ni da muke makwataka da kai ko muke unguwa da kai ko muke muke abokantaka da kai ko ƴan uwantaka da kai ban da wani rabo a sallarka sallarka sallarka ce sallah ta sallah ta ce amma ka ɗauki wani abu na dukiyar da kake da ita wani sashi ka bani to na ƙau ni da ka ba kai da ka ɗauka ka bayar ka ƙau domin ka yi abin da aka sa ka samu sakayya za ka samu sakayya kuma ka ƙaru za ka yi kima a gurina ni da kaban ko da daraja bayan ni karuwar da ne na samu abin biyan bukata ta shi malamai suke to ita ibada ce ta dukiya wacce amfanin ta ike shallake mai ita zuwa wani to da kaga ibada da Allah ya tsora mana akwai wacce mu take keɓanta mu karu. iya mu da muka yi akwai wacce kuma in mun yi mu wasu ma su ƙaru an fahimta ko to kamar zakka tana daga ciki sannan malamai suka ce ita zakka ta tilar dole da musulunci shar'anta aka dora wanda suka cancanci su da ita tana kasancewa ne a abubuwa kuɗi zinare ne azarfa ce a abubuwan da suke madadin zinare da azarfa. naira saifa pound da abin da ya kama da haka to waɗannan ana musu zakka nau'i na biyu shine shuka amfanin gona su ma ana musu zakka sai kuma abin da ya shafi dabbobi na ni'ima abin da suka shafi raƙuma shanu tumaki awaki ana musu zakka zakaran ka komai girman sa ba zakka a ciki agwagwa ka komai zaman ta gis ka ci kayanka ba zakka a ciki sai dai ta haɓaka kuɗin sun taru sun kai zakka ka iya yin zakka ta kuɗi an fahimta ko amma ba mai cewa duk ɗinka ta kai guda kaza za ka kaka ba to waɗannan su ne abubuwan da zakka take a cikin su sannan yana daga cikin mashuru'iyyancin ta ma'ana abin da yasa aka shar'anta zakka tana tsarkake mawadaci daga rowa da matsolanci da zarmewa duniya saboda kuɗin ka same su in baka fi ƙarfin zuciyarka ba wani ba zai more su ba wani ma in ka zarme masa kai ma matse itan ba za ka iya cin gajiyar guda nawa akai mutum da da kuɗin a lalike a gindinsa amma na jin yunwa kar su kare, guda nawa akai an fahimta ko sannan kuma tana karkace zuciyar mabukaci daga hasada da kushe ga mai dukiya duk mutumin za ka cire abin da kake cirewa ka bashi na zakka ba zai so dukiyar ka ta tabu ba sauran ta tabu ya tabu dan abin da ake samu aka nuna samu an ka gaba da sai ka jana irin salar duwa na Allah wata irin ko ba matsala kai da shi da ya zanka sanda a da sanda zuwa saboda kuɗin ka suna da rana to kaga an kautar masa da wannan sai ka ai Allah masu kudin ai mu gara ma haka ladawa ya sai dan kwashin da toke shi wai ya kwace kudin ko haka ba ka yi to zakka tana kawar da waɗannan abubuwa in an tsaye da ita kamar da manzo sallallahu alaihi wasallama ya umarni ana ba da ita sannan ba haka malamai suke cewa har wayo kuma tana baiwa dukiyar da ake fitar da ita tsaro da kariya to tun da ka yadda ka bayar shi kuma ubangijin da ka bayar domin sa shi ke bada dukiyar kuma shi ce ka bayar ka bayar to zai tsare mai. zai sa mata albarka zai haɓaka ta to wannan yana daga cikin hikimar ta aka wato ta zakka sannan kuma uwa uba za ka samu sakayya da ladan kaya aiki da umarnin Allah kayi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ta dalilin haka za ka dace samun samu aljanna ubangiji da wasu waɗannan abubuwan da malamai suka ambata sannan har daga cikin zakar da take ta tilas da malamai suke ambatawa akwai zakar fiddaka da ake yi bayan gama azumi da ake bayarwa daga abinci ita wannan ta hau kan yaro ta hau kan babba ta hau kan mace ta hau kan namiji ta hau kan bawa ta hau kan ta kowa ana ba to da haka za a bayar da mu dallabi wato ainihin eh, ga kowane mutum mudallabi hudu ga kowane mutum daya ko ka ce wato kwano guda to haka wannan ina daga cikin wato ani abubuwan da suke na zarka na tilas dole sannan bayan ka sai manzo ce wata suma ramadan kuma ka azumci watan ramadan malamai suke cewa abinda ake cewa azumi a shari'ance shine kamewa tsakani da Allah daga barin abubuwan ci da sha da kuma biyan buƙatar sha'awa ga wanda yake da aure da kamewa daga ayyukan asha da maganganun banza tun daga hudowa alfijir na biyu har zuwa rana ta faɗi shine azumi in kai wannan kayi azumi cikakke da shari'a take buƙatar ka da shi sabanin yadda laraba suke cewa azumi abinda ake nufi da shi kamiya daga kowane irin abu kana zuwa kai tsam kai gum aka ta magana kai kumfur ta ki cewa komai cewa na fayo yana azumi a larabci kai azumi ka kame daga yin yin magana azumi ka kame daga yin motsi azumi an gane ka kame daga duk wani abu da zaka iya kamewa ka kiyansa su za cewa wani yana azumin ka to amma a shari'ance wanda abubuwan da muka lissafa ka ƙi ci ka ƙi sha ka biyan buƙatar sha'awa ga wacce take halaliya ka biya buƙatar sha'awa da ita ba wannan ka kame daga maganar da bata dace ba ka kame ne daga aikin da bai kamata ba tun daga huduwa alfitar na zuwa ranar tafari to ka yi azumi a shirya shi ake cewa azumi sannan malamai suke cewa azumin ramadana ibada ce wacce ta shafi gangar jiki ita ma jiki ne ke sabanin zakka da muka ce dukiya da haka da sallah da azumi jiki ne yake ji jiki ne yake aiwatarwa domin daga sanda ka tsaya daga ci da sha jikinka ne zai gaya ma yau baka ci ba jikinka ne zai gaya ma yau baka sha ba ko za ka ji a jikinka to za ka ibada ce ta jiki ubangiji ya ibautar da mu da ita sannan malamin suke magana cewa shi azumi sirri ne na ubangiji subhanahu wata'ala tsakaninsa da bawa domin shi ya san wanda yake azumi domin sa kuma i azumi ni ko kai ba za mu iya sanin mun yi azumi ba mana ba zan san kayi azumi yanki irin azumin da ake bukata ba ba za ka san nayi ba wanda zan iya zuwa je in sha ruwa na tatil kuma ni ma yanayin yadda garin iska ta canza kuma fito baki na kayo kayo amma kuma ciki na dan kayo fa azumin ina duka kuma ka yadda haka ne ko to amma ubangiji ya sani su da ka sirri ne tsakanin ubangiji da bawa ya san suwa ya suke azumi ya san suwa ya ba su tunda wasu ba sa yi ɗan kuma amma za su fito a sha ruwa tare da su a yi safur da su amma ba yi su to ibada ce ta sirri tsakanin ubangiji subhanahu wata'ala da bawa shi sa ce shi ne zai ba da sakayyar azumi sauran abubuwa da ake masa duk kyakkyawan aiki zai baka lada guda eh, lada goma duk kyakkyawa guda za a baka lada goma karanci to azumi ubangiji yake dambaza zan ba fa sai Allah sa ba za a baka sakai saboda ibada ce ta sirri tsakaninka da ubangiji sannan malamai suke ambata cewa ibadar azumi ubangiji ya shar'anta ta dan bayan sami wato ainihin kamar wani da bai daga biya wa sha'awa dan manzo yake cewa ya ku taron samari ku yi aure ya fi sa rinsa ido da ganin haram ya fi ba da kariya da tsiraici daga fadawa haram amma wanda bai samu wannan damar ba ina umarta su da ya azumi azumin zai zama masa wato kariya da garkuwa daga wato sha'awa ta fi ƙarfinsa kaga zai taimaka maka daga wa haram sannan bayan haka Allah yake cewa ya tilasta mana yin azumi da mu da wanda suka gabace mu dan mu dace da samun jin tsoron su kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun an shar'anta mana dan mu samu tsoron Allah saboda tsoron Allah ne zai sa ka ciwo to fa ubangijin nan yana kanina ina ma ci Ina gani na in na sha to wannan abin da zai gadan maka ki saboda ganin girman Allah ka samu abin da ake yi ka yarda da akwai wanda yake da kai ke ganin kai ke jin kai sa abin da kake yi to da kuma ka saba musu to zuwa nan ruwayar take gaban mu a iya manzo ya game wa mala'ika jibril bayanin ne musulunci to dan ka koma sai ka ga abu nawa ya faɗa ya faɗi shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma Annabi Muhammad manzo Allah ne wanda ya faɗi shi da cewa anta abudallah wala tushrika bi shay'a na yako sai ya faɗi wa tuqima sala ne ko wa tuaddi az-zaka ko ko ko wa tasuma ramadan ko duk sai ta iya wanne ne babu haji to wannan yasa sai malam ibnu hajar Allah ya ji kansa da rahama yake cewa in aka ce me yasa manzo bai faɗi hajji cikin amsar da ya bai wa mala'ika jibril ba ya ce amsa batun hajji manzo ya faɗe shi amma wasu daga cikin marawaita sun manta suka tashi ruwayar ba su ambato shi ba me dalilin ka kai ibn hajar kace manta suka yi eh, akwai dalili dalili kuwa saba wadda su marawaitan suka yi tsakanin wani zuwa wani a wajen faɗo abubuwan da hadisin ya kunsa ai mun faɗa a kowanne suka fara gabatar da al-islam akan iman da kuma ihsan akwai wanda suka fara gabatar da ihsan akan iman da kuma islam akwai wanda kuma suka fara gabatar da iman akan islam da kuma ihsan yace waɗannan sassaɓawar da aka samu sannan kuma wasunsu kamar abin da ya shafi wato ruwayar kahmat shi ya ce wata hujjan baita manzo ya ce kuma ka ziyarci ɗakin Allah in sabata ilaihi sabila in ka sami ikon zuwa gare shi haka a hadisin Anas ma an ambace shi maganar yin hajji yace amma a ruwayar kuma a fa al qurani shi kuma bai fado azumi ba amma kuma wannan ta gaban ma ai an fado ko sannan yace Sulaiman al-Taymi a tasar ruwaya shi kuma ya faɗi duka duka biyar din nan ba wanda ya bari bai faɗa ya fada har da haji yace kai bayan ma ya faɗo waɗannan biyar ɗin ya ma faɗi ƙari yace ko manzo da yace wata hujja kai azumi sai ce wata atami kuma kai umara wata tasla min aljanaba kuma kai wankan janaba sallah za ta yi kana da janaba ashe akwai mahadi in kana da janaba kakkai sallah sai ka kawo da shi ko kaga wani karin bayani ne akan abin da muka baro Wata tatimma alwudu ka kuma cika alwala wa tutammima alwudu kuma ka cika alwala ya za a yi sallah ta yi baka da alwala bayan sharaɗin ta ne an fahimta kaga ma'ana wancan ruwayar ta ma da ƙara ƙaran bayanai akan ginshiƙan da suka gabata na ce kan magana tsaye da sallar nan ka fa bada kula kuma akan abin da ya shafi alaunarta ka bada kula akan tsarkin abin da ya shafi babban kai an fahimta ko kuma hajjin nan to ka je hakka je hajjarin hajjin ka gagara umara ga ka inda anan ake ba a yi a ko ina sai anan ka zo haji kuma da mu za su umara me zai hana ka kasa wata atazir ita ma kai an fahimta ita ce wannan sai ke tabbatar da cewa akwai maganar aikin haji cikin ginshiƙan musulunci cikin wato bayanin menene musulunci ita to sai wannan ya fito mana da fili cewar a'a wasu daga cikin marawaita sun haddace sun kiyaye wasu kuma ba su kiyaye duka ba suka faɗa abin da suka kiyaye saboda haka in aka zo aka kawo wannan ruwayar ta bukhari mun kace aka ce to ai ba maganar hajji a ruwayar bukhari mun saka ta akwai bibiyar ruwaye an fahimta ko akwai wanda suka ambato da maganar hajji an gane bayani to ne hajji hajji shine ziyartar ɗakin Allah mai alfarma ka tashi daga inda kake ka tafi can domin wato ziyartar wannan guri da gudanar da ibadar da ake yi ta hajji da sun haɗar da su ɗawafi su sa'ayi zaman musdalifa zaman arafa zama amina waɗannan abubuwan da su jifa da sauransu Allah subhanahu Wata'ala ya shar'anta wannan ibada a matsayin ibadar da ta gutsuro can ta gutsuro can a baya mun faɗi sallah ibadar gangar jiki ko mun faɗi azumi ibadar gangar jiki ce zakka ibadar dukiya ce ko to ita kuma sai ta shiga tsakiya ibadar hajji a taɓa kuɗi kuma jiki ya aiki an fahimta da ka zana cewa ya ka ya kai sai ai babban kujera ka biya ko karama ko kuɗi za su yi motsi su ne ma suke fara yi in aka tabbatar ka ka take komai da komai ta da ta da shin za ta kai ko a ciki haka ko nan take ka ba to bayan ka gama wannan kuma sai magana kuma za a tashi a ciki ku sauka a airport a ce jirgi na yana jiran kun kun je kuma a ce ba a gama sikirinin ba shan mai ike yi a shanta ma ku kwana ko irin tafiya aikin hajjin mu ta Najeriya ana mai maza mu fito jirgi na jiran mu sannan da muka kwana wajen uku muna airport kuma jirgin mu shine na ƙarshe ana ta waya da Allah a daure a ba mu izini mu taso daga mu ba wani dan kuma tun ma kafin a kai ga haka jirgin ta yake ina tana jira to an kafa za ka tun daga nan sai ka ce ka jikin ka fara ga ma tun ba jishin ba kan gane ku to haka kuma ku hau jirgin abin da baka saba ba wani ina ɗan irin yudin sai ka ji koyi har cikin sa ya mutsa saboda ya ji wani irin da ya daidaita ɗin ya ɗan yi ƙasa kuma sai ka ji ko hanta cikin ka kai wani irin kamar an jijjiga ka an tsaya da tun daga nan to haka kuma a je a jira bayan an sauka kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza jikinka daina na kai shi za ga wani an yi hajji an gama ka gan shi wujiga wujiga wujiga wujiga sosai ya yi tafiya ya daɗe bai irin wannan tafiyar ba in kuma motar ce ma yana cikin mota suna tafiya da na ƙasa bai ɗaya ta tafiyar ta shi da wanda yake cikin mota ta zara kawai an ɗan samu dama ya yi za ka je ka tar da shi kuma sai ka ba da rata sannan kuma zai tattar haka za ku je da shi da yake motar da kai da kake saboda dandazo da cika to ai wannan duk a zaman to kaga ibada ta ta shafi dukiyarka kuma ta shafi gangar jiki annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi bayanin cewar an tilasta yin aikin hajji so ɗaya ne a shekara abin da ya karu shi sadaka shi neman lada ta dau iya amma ba daina dole akan wannan ta farko ita ce tilasta sannan yayi bayanin cewar na a rayuwa nake son shi a shekara nake ko a rayuwa nake son shi to ɗaya za ta yi a rayuwa abin duk da ya karu bayan haka kuma sadaka ce eh, a iya ka ta duniya in ka riga ka balaga to guda ɗaya za ka in kai abin da ya biyo baya ko kuma yi to nafila ce manzo yi bayanin falalarsa yake cewa wanda ya hajjiyarci wannan ɗaki na Allah bai yi batsa ba bai fita daga biyayyar Allah ba zai dawo garinsu bayan gama aikin hajji kamar yadda mahaifiyarsa ta haifo shi bai da laifin kowa duk abin da na laifi an share imam al-bukhari da suka shi kuma manzo yake cewa umara zuwa wata umara suna share suna kankare laifukan da bawayi a tsakaninsu hajji kuma karɓaɓɓiya ba ta da wata sakayya da ubangiji ike wa bawan da ya yi ta karɓu sai ba shi gidan aljanna sadaka to waɗannan su ne abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayanin su ake cewa musulunci shi sa sai malamai suke cewa to in ka tsaya tsai ka kalli amsoshin manzo sallallahu alaihi wasallam daga bayanin da ya akan imani da bayanin da ya akan musulunci to za ka san cewa bayanansa na imani sun shafi ƙudiri ne sun fi ƙarfi akan ƙudi ka yadda da Allah an da billah shi kaɗai za a bauta ai ba ganin sa kai ba sannan mala'ikunsa ai ba ganin sa kai ba manzanninsa namun ma da aka aiko mana mun ba mai ido hudu da shi ko ballantana da suka gabace shi haka littattafansa ƙur'ani muka sani a ciki kawai an fahimta amma duk sauran magana ce ta imani ta yadda ta kudurcewa kakan akwai su kuma na Allah ne kuma gaskiya suke kusa da ita Allah ya saukar da su don shirya da bai in ka dauki maganar ranar lahira ai ba a je an gano ba nan gaba ne za amma ka gamsu yadda. an fahimta abinda Allah ya hukunta wa bayi ai sai wanda ya faru kake iya gani wanda ya faru ba ka san da aka hukunta wanda ya wuce ma san da baka nan baka san da aka yi shi kaga duk wani abu ne da yake buƙatar yadda da kudi amma in ka dawo wannan bayanin da muke yi sallah a za ka ga wancan yana sallah ga ya san yayi ruku ga ya san yayi sujuda ko kaga ayyuka ne na gabbai a zakka eh an ga san da ka shirye ka ba wani ma na ce Allah Allah jikan iya Allah sa abin da ake da shi in ninka Allah sa inda aka tsara allura Allah ya mai da garma ba haka ake cewa ba inda aka fi da allura Allah ya mai da garma ka allura nawa za da garma ko to kaga wannan wani abu ne da ake iya gani ake aikatawa haka hajji mun faɗa za ka je ka yi da jikinka bayan zuciyarka an fahimta ku? shi ne sai ce in an ce musulunci ayyukan fili na ƙarara in an ce imani ayyukan ƙudiri to ɓangaren imani ya fi ƙarfi a ƙudiri ko da wani abu ya bayyana da ikinin imani bangaren kuma musulunci shine abin da ya shafi ayyuka na gabbai to ake ce musulunci to shi shine bayanan mu ne wanda ya shafi musulunci Allah ya mu kuma sati ne zuwa mu tafi ihsani da alamomin tashin alkiyama Allah ya sa mu dace rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man من wa ba'd wannan yake cewa shi tambayar sa me yasa ake samun bambance bambancen ruwayoyi ko ruwaya kuma alhali maganar daga bakin mutum ɗaya ta fito kuma da lafazi ɗaya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani amsa mai sauki ce yanzu ba karatu muka muka gama ba waye bayanin karatu abubakar abbas ko ka ɗalibai sun ji tana tabbatar maka yanzu idan ka je ka ce wani zai ga maka abubuwan da na faɗa akwai inda na ce zo zai je ce ya ka kuma amma za ka fahimci zo inda da na faɗa daga yakansu shi yana ruwayan ne da ma'ana bai sa wa kansa ko kuma ƙwaƙwalwarsa bai ba ta da kaifin ya faɗi duka lafazin da ya ji nasa amma ta fahimci duk abin da na faɗa za ta iya faɗarsa da ma'ana ko bata kawo lafazin ba to ana samun irin wannan cikin sahabbai da wanda suka biyo bayan su wasu lokutan kuma za ka tar da su sahabban sun faɗa yadda manzo ya faɗa amma ɗaliban da suka biyo bayan su ba su kai su kwakwalwar riƙewa ba da kuma zaɓen da Allah ya musu nasu zauna da manzo su sai ka tara su sai ka ce ya ce kaza ko kaza ya kasa tantance wanne ya faɗa akwai ruwa da take cewa amman mumin amma muni an gane ko kuma amman muttaqi amma mai tsoron Allah misali amman kafir awil munafiq yace amma kafir ko kuma da yake munafiki ya kasa tantance munafikin ya faɗa ko kafirin ya faɗa misali ana samun irin wani akwai ruwayar da Abdullahi bin Umar yake bayanin wannan hadisin na mace sai ke cewa da yin azumin watan ramadana da ziyarar ɗakin Allah ga wanda ya sami ikon zuwa gare shi cikin ɗaliban sai wani ce a'a ko dai da yin azumin da ziyarar ɗakin Allah ga wanda ya sami ikon zuwa gare shi da kuma yin azumin watan ramadana sai ce a'a ni ba haka manzo ya gaya ni manzo cewa ne da yin azumin watan ramadana da kuma ziyara ɗakin Allah ga wanda ya sami ikon da su shi haka nan daga bakin mu kaga haka ta faru da su wasu daga su, wasu kuma a su ɗin a kwana a tashi inda 'yan adam ne wani abin ce ko dai kaza ko ka. an fahimta ko ta haka za ga irin wannan ya faru so da a haka ne ake samun bambance bambancen lafazin wani kuma za ka tarɗin manzo ɗin ya faɗi abubuwan a wani lokacin ya ce kaza a wani lokacin ya ce kaza ana samun irin wani an fahimta ko to shi ne abin da yake faru Allah ya samu da shi dan kuma yake cewa shi tambayar sa Umar dan Khattab ya musulunta a shekara ta shida an karɓo sallah a shekara ta goma yadda ya sa a lokacin umar ya musulunta musulmai sun fito ka'aba sun yi sallah malam wata irin sallah ce kuma ana yin sallah ne kamun a karɓo sallah an fahimci bayaninsa a shekara ta goma aka shar'anta sallah tambaya a shekara ta goma aka shar'anta sallah a shekara aka isra'i da mi'raji da manzo na shekara ta kana tabbas shekara ta biyu ka haɗa in kwakwade na sama kwakwantar don Allah ya mu sati ne zuwa a tuna mun amsan wannan tambayar ta mu shi ne zan tantance masa sai eh, za mu ɗauke za mu ɗauki bayani shi shekara ta goma kafin mahijiran manzo ko ku shekara ta goma wacce kuma magana da yake ta cewar sallah dama ana sallah kafin karɓo sallah ai da aka karɓo ta da guda nawa ake ko ta zama nawa ka gane akwai bayanai ne da faɗi a tattara tambayar ta su za mu bata zuwa sati na zuwa insha za dai a ji komai insha Allah sati na zuwa da maganar magana da da eh. wannan aikin eh da wata ruwa ita kuɗi ko kuwa ba za a yi mutum kuma a hanyar da idan aka kawo ne wata magana kan da ake nan ne aya take cewa eh, kafin nan na faman faraba fihin hajja. fihin suwa. watannin aikin hajji faman faraba fihin hajja. fala rafata wala fusuka wala jidala fil hajj fil hajj an gane to in ya zama a zairul hajji bai zama cikin hajji ba kafin hajjinka ba wannan ake magana bayan hajjinka ba wannan ake magana ba fil hajji an gane ko a cikin hajji a iya lokacin za a iya cewa ka fara hajji ka gama hajji banda ba banda fita daga tsarin da Allah ya shata maka in kai haji ka gama irin wannan yanayi sakamakon ta aljanna in kai a irin wannan lokacin za ka koma kamar da babu ka ta haife ka abin da ya sani tambayar nan ma ko wanda yaji aikin haji ko mun lafiya kwanaki aikin haji lafiya kalau idan aka gama a an gudanar ne ce a su kwanan da ake yi na a yi min an hajji da saura abin da shi da a shi wannan abin da aikin hajji da abin da ke faruwa a je ma ka yi aikin hajjin ka kaf baka samu matsalar ba tun daga farko har ƙarshe ka yi shi la wala fusuka wala jidala to amma da ka dawo sai ka shiga abubuwan fuso da jidal din ka gane ku da rafas din to ai ka bi kyakkyawa ne da mummuna ai ba cewa aka yi shi kidan ka kuma ba kai ba za a ƙara kama ka da wani laifi ban kai a abin da kai ya wuce za ka dawo kamar yadda babu ka ta haife ka to amma kuma ka iya ɗora sabo ko to ai abin da ake gaya maka in kai mai dabara ne in kai mai wayo ne in kai mai hankali ne a guji koma ruwa dan a tsare waccan falalar da aka samu da daraja so da ka abin da ake so ka bi kyakkyawa da kyakkyawa ba ka bi kyakkyawa da mummuna ba dama inda ka bi kyakkyawa da mummuna zai gurbata maka kansu za a iya cewa ka samu wancan ladan ina nan amma yi wani laifi da zai rage darajarsa ko kimarsa ko kuma za su nemi kankan ka tunda za a gwada kyakkyawan za a ga dubu eh Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu